الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد ما سكن لم ولا لم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مو دسادوا آه، أتشكن ونن شري نامو نا هكون شو هكون شنق بي أتشكن ونن تشا تامو من البركة أفريكا تيفي أيو إذن الله من أهن سيكي زام تشيق بني da karatu da muke yi game da gaba ta harshe mun soma bayanai game da abubuwan da lallai ne bawa ya faɗe su cikin rayuwar nan kan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki mun ambaci a farko abin da mun soma da abin da yake tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki fara da kalmata kalma ta shahada zuwa ga a faɗin alhamdulillah zuwa ga faɗin bismillahir rahmanir rahim zuwa ga faɗin la haula wala quwwata illa billah zuwa ga yin istighfari da ma hakan nan ma daga cikin abin da maluma suke cewa lallai ne a bawa yayi da harshen sa shine ya tasbihi wa Allah madubin saki Allah yana cewa fa subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun ma'ana ma'ana wannan yana nuna cewa bawa ya dinga yin tasbihi safiyansa ya dinga kuma yin tasbihi a yammaci nasa kuma wannan yana daga cikin karantarwa na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya mana cewa dubura kulli sala a ƙarshen kowace sallah bawa ya dinga yin tasbihi 33 kamar yadda zai yi takbiri ma 33 ya mayi tahmidi 33 to har ila yau daga cikin abinda ake son lallai bawa ya yi da harshensa yana raye kan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki faɗin Allahu akbar ya ce Allahu akbar Allah maɗoyin sake cikin alkur'ani ya ba da umari da wannan ya ce wa kabbirhu takbira ka girmama Allah maɗoyin sake ka ce Allahu akbar ka faɗi wannan kuma wannan yana daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya karantar da bayi faɗinsa bacin idadda kowace sallah hakan har ila daga cikin abin da ake so lalle bawa yi a rayuwarsa da harshensa kan ya koma ga Allah maɗaukin sarki faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim mutum ya zama isti'aza manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana yayin da ya kamata bawa yayi a'udhu billah in yayi fushi ya ga wasu mutane guda biyu suna sa'in sa'a su ya ce ya san abin da da sun faɗa da ma'ana wato ainihin sun samu sauƙin wannan fushin a'udhu billahi minash shaitanir rajim to wasu maluma sun tafi ga cewa yana da kyau mandubi ne abu ne da ake son sa bawa ya yi wasu kuma ma sun kai shi ga matsayin wajibi a rayuwa daga cikin abin da ake so lalle bawa ya yi da harshensa kan ya mutu kan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki shine salati wa annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah maɗaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma yana cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما wannan umarni Allah madaukakin sarki ya bayar ya kira waɗanda suka yi imani ya ce sallu alaihi ku yi salati a gare shi wa sallimu taslima ana ku yi masa salati da sallama ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ya sa wasu maluman suke cewa wajibi ne akalla a rayuwa mutum ya yi sau ɗaya abin da ya karu a kan sau ɗayan nan to ya zama mandubi bawa zai samu tarin alkhairi da tarin lada mai yawan gaske kamar yadda ya tabbata a hadisai na manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ya ce duk wanda ya masa salati guda Allah maɗaukakin sarki zai yi masa salati goma to babu shakka wannan lada ne mai girman gaske har ila yau maluma suka ce kuma duk lokacin da bawa ya ji ambato na manzo sallallahu alaihi wasallam to lallai ne yawa manzo sallallahu alaihi wasallam salati saboda hadisin nan da cikin sa manzo sallallahu alaihi wasallam ce amin amin amin sahabbai suka yi tambaya game da haka yace mala'ika jibril ya zo masa yace da shi bu'dan liman dhukirta indahu ثم لم يصلي عليك نيسانتا تا تبتا daga duk mutumin da aka ambace ka yana gurin sai bai yi maka salati ba wannan ya sa maluma wasu suke ganin cewa lallai ne da zaran mutum ya ji ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam to ya tabbata ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam salati in ba haka ba zai gamu da zunubi wasu maluman suka ce a sai dai in ya kasance ya mai biris mai ko'oho da ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam da aka yi hakan to waɗannan hakan nan daga cikin abin da lallai ne bawa ya yi da harshensa wannan kuma yana da alaka da mahaifansa da iyayensa ya zama yayi musu addu'a wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira ya zama yayi wa iyayensa addu'a da harshensa domin umarni ne na Allah madaukakin sarki yace wa qur rabbirhamhuma kace ya ubangiji na ka musu rahama kamar yadda suka rainayi ni suka tayar da ni tun ina ɗan ƙaramin yaro ko kuma domin sun man tarbiyya tun ina ɗan ƙaramin yaro har na girma na tashi to wannan yana daga cikin abin da maluma suke cewa lallai bawa yayi wa lallai ne bawa yayi da harshe nasa hakan nan wani daga cikin maluma ya tara su cikin wasu 'yan baituka nasu yana cewa haka jami'u ma min alqawli yajib fil umri marratan wa ma da istuhib بسملة حمدلة والحوقلة أستغفر الله كذا والهيللة والحكم في التسبيح والتكبير كذا التعوذ بلا نكير ثم الصلاة بعدها السلام على نبي دينه الإسلام لوالديك المؤمنين مؤمن لوالديك المؤمنين استغفرا حيين أو ميتين كما قد ذكر هو أن ينادك تشيكا آه، سنادك تشيكا أبو بوادة معلومة maluma da kara باوي يسو دا حرشي نازا صلى الله عليه وسلم شكين حديث أبي هريرة الله من أن سكيك على مسجد يا أنبى تامل العبال وتماتا يتي نادت امرأة ابنها وتماتا وهو في صومعة ينقل بوتسع قال قالت يا جريج تكراش سنن جريج يا كي جريج قال اللهم أمي وصلاتي ينا سلع ما ما لما سكتش تنافل سيبي أمسى مثلا تكوما كرا تكوما كرا قالت يا جريج يا اللهم أمي وصلاتي يا الله قابو تاتا قاكوما ما حيفيا تنا كرا قالت اللهم لا يموت جريج حتى ينظر في وجوه المياميس sai ta masa mummunar addu'a cewa Allah ka sa kada ya mutu har sai ya kalli fuskoki na matan banza wa kana ta'wi ila sawma'atihi ra'iyatu ra'iyatun tara'afana ya kasance akwai ta mace mai kiwo tana kiwon tumakai sai ko ta aiko ba miji aka ko tambaye ta waye wannan ta ce ai juraiju ne wannan nazar min sawma'atihi qala juraijun sai saboda hakan nan jurai ya sauko daga inda yake aka tambaye ya ce aina lati taz'umu ina wacce take riya cewa anna da hali take riya cewa dan da ta haifa ba tare da uba ba na wani sai aka nuna ya ce ya babus man abuka tambayi yaron ya ce kai wane ne babanka yaron yana cikin tsummarsa yana ɗan ƙaramin bema kai ga ma'ana 'yan kwanaki a duniya ba qala ra'i al sai ya amsa ya ce babansa shine wani mai kiwo ne na na tumakai imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin wannan ya nuna cewa lallai ne mutum ya amsa kira na iyayensa yayin da suka kira shi hakan nan ma daga cikin abin da dole ne <clears throat> mutum ya yi da harshensa shine ba da amsa yayin da aka masa tambaya musamman ma tambaya cikin addini na Allah madaukakin sarki in ya sani tambaya game da wani hukunci da hukunce-hukunce na Allah madaukakin sarki domin Allah ya hana mutum boye ilimi ya hana boye ilimi wannan wajibi ne a kan mutum idan aka masa tambaya to lallai ya bada amsa in har ya san amsa. in ko bai sani ba sai ce Allahu a'lamu a cikin alkur'ani mai girma allah maɗaukin sarki ya gaya mana game da ahlul kitabi cewa sun kasance suna ɓoye abinda allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da tubayyanun na nasi wala taktumuna Fana فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب Allah ya riki alƙawari daga waɗanda aka ba su littafi cewa za su bayyana wa mutane to yayin da aka tambayi mutum lallai ne ya bayyana hakan hakan nan ma mutum idan akwai shaida da ya sani Allah ya ce wala taktumu shahada kada ku ɓoye shaida an kafa shaida an yi wani abu aka tsaye da shi shaida in lokacin ba da shaidan nan ya yi aka nemo shi to lallai ya zo shi ya bada wannan shaidar kada ya kiya hakanan daga cikin abin da lallai ne mutum ya yi da sa, idan yana nufin ya aikata wani aiki ya zama bai san menene hukuncin Allah madaukakin sarki game da wannan aikin ba to lallai ne a kansa ya yi tambaya Allah madaukakin sarki yana cewa fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abota sani idan har ba ku sani ba kada mutum ya aikata wani aiki bisa tare da wato ainihin jahilci daga cikin abubuwan da lallai ne bawa ya yi su da harshensa shine umarni da kyawawan ayyuka da kuma hani gabaran munanan ayyuka yayin da ya ga ana aikata abin da yake mummuna kuma ya san cewa mummuna ne wannan abin to yana daga cikin abin da aka shar'anta masa yayi da harshensa shine yi umarni ce ya yi hanya ce a daina aikata wannan abin idan kuma gani ya yi cewa ga wani abu kyakkyawa da ya kamata lalle a yi amma mutane ba sa yi to lallai ne a kansa ya yi umarni da cewa a dinga aikata wannan abin wannan yana daga cikin abin da a manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni da shi من راى منكم منكرا فليغيره بيده دو انا ايكت منكري ابن حرام تو حنونسا in yana daga cikin masu mulki masu shugabanci kamar uba a gidansa ko shugaba a gari nasa hakan nan amma kafin ma ya je ga hannun to a ce kuma ya yi da baki ya ƙi a zuciya matakai uku idan ko shi malami ne kaɗai shi ba mai shugabanci ba ne to sai ya yi inkarin nan da zuciya ya kuma yi inkarin nan da harshe nasa manzo sallallahu alaihi wasallam ce in bai iya wannan ba to yayi da zuciyarsa wa zalika adhaful iman masu kallon mu da sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokacin tare da fatan Allah madubin saki ya amfane mu da abin da muka faɗa subhanallah allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk